amma ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ina gode wa Allah tabaraka wa ta'ala mai komai mai kowa da ya haɗa mu a cikin wannan masallaci na darussalam a nan wuse cikin garin abuja a wannan yammaci ta alhamis daren juma'a ɗaya ko biyu ga watan zulkaida hijira na dubu ɗaya da ɗari talatin da biyu wanda ake kwatanta shi da kalandar bature ashirin da tara ga watan tara shekara ta dubu biyu da goma na gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da ya bani ikon amsa wannan gayyata musamman da yake gayyata ce ta farko a wannan masallaci kuma kasancewar gayyatar ta zo a lokacin da ba zan iya ba da wani uzuri ba tunda ina cikin garin abuja tun ranar litini wadda ta gabata ba wannan ba ta makon da ta wuce ina halartar wani taron bita na mako biyu da aka shirya jiya an sanar da ni maudu'in da ake so a tattauna a yau idan an zo kuma na amshi maudu'in kuma a kansa insha Allahul azim zan gabatar da ɗan abin da ya samu ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala mai komai mai kowa ya yi man gamdakatar wajen isar da sakon yadda ya kamata ya ba mu ikon amfana da abin da za a faɗi ya samu daga cikin waɗanda ke jin magana su aiki da abin da yake daidai a ciki kamar yadda mai gabatarwa ya gabatar maudurin da za a yi magana a kansa shine aljanna siffofinta nemominta da ayyukan da ke shigar da mutane cikinta na kasa wannan muhabara zuwa kashi bakwai kashi na farko gabatarwa ce ko sharan fage ko shimfiɗa kashi na biyu zai magana akan sunayen aljanna kashi na uku zai tsokace akan siffofin aljanna kashi na hudu zai magana akan zama cikin aljanna kashi na biyar dalilin da ke sa a shiga aljanna sai kashi na shida da zai magana akan ayyukan da ke shigar da mutane aljanna sa'annan mu kammala insha Allah da 'yan nasihohi a matsayin ɓangare na bakwai na wannan muhabarar. Allah ta baraka wata ta'ala ya halicci aljanna kuma ya tanade ta ga masoyansa waɗanda suka yi imani da shi kuma suka mutu akan haka. Aljanna kamar yadda malamai ke fassara ta ita ce sakamako mafi girma da lada gwaggwaba da Allah ta ta wata ala ya wa masu yin masada Allah ta'ala ya sanya aljanna a matsayin gidan dawwama kuma ya bayan bayansa abubuwan da idanuwa ba su taɓa gani ba kunnuwa ba su taɓa ji ba zukata ba taɓa rayawa ba kamar yadda hadisi ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce Allah ta'ala ya ce na tanadarwa bayina na gari bayina na kwarai salihai abinda idanu bai taɓa gani ba kunni bai taɓa ji ba kuma bai ma taɓa rayawa a zuciyar wani mutum ba ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ce idan ma kun so dan ku fahimtar wannan magana ta Allah a matsayin hadisi kudusi kuna yi karanta faɗin Allah ta'ala da ke cikin suratu sajda inda yake fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jaza'an bima kanu ya'malun wani bai san abin da aka koyewa bayan Allah na kwarai masu ta'a gare shi suka mutu a kan haka ba na daga sanyin ido sakamako na abin da suka kasance suna aikata. babu shaka alƙur'ani ya ba aljanna muhimmanci don haka ya ambaci aljanna da ambato mai yawan gaske a wajen larabawa duk inda abu ya shahara na daga hanyoyin gane shahara da matsayinsa a ambace shi da ambato mai yawa saboda haka Qur'ani ya zo da ambaton aljanna a matsayin kalma da ta zo tilo wato mufradi kenan ko kuma kila abinda a harshen turanci za a ce singular da kuma tasniya wato biyu wanda turawa ba su da shi da kuma jam'i wato da yawa wanda shine turawa ke cewa plural waɗannan sigogi na tilo da biyu da kuma daga uku zuwa sama alƙur'ani ya ambata wa kalmar aljanna ambato mai yawa bin diddigi na nuna cewa an ambata kalmar aljanna a wurare ko kuma sau ɗaya bayan ɗaya ɗari da talatin da tara a cikin alƙur'ani alkur'ani ya kira aljanna da sunaye daban-daban babban malamin musulunci ibn al-qayyim al-jawziya rahimahullah ta'ala a littafinsa hadil arwah ila biladil afrah ya kawo sunaye daban-daban na aljanna bayan shi akwai littafin al-mawsu'a al-aqdiyya wanda mawuki'i ko kuma a ɓangare ko tashar yanar gizo ta addu'ar asaniya suka matsala da kuma littattafai da dama sun ambaci sunaye mabambanta tare da ƙoƙarin kawo dalilan sunayen a ƙur'ani wanda a ciki aka ambaci aljanna bai mai ko bambantuwar suna da abu a harshen larabci na nuna matsayin abin da masa. saboda haka in ka bi diddigin ƙur'ani za ka samu akalla sunayen goma da goma ko sha ɗaya da aka ambatawa aljanna sunayen mawabanta misali Allah tabaraka wa ta'ala ya kira ta da suna al-husna kamar yadda yake cikin suratu Yunus aya ta 26 lil ladina ahsanul husna wa ziyada al-husna anan ana nufin aljanna ai na ahsanul janna waɗanda suka kyautata aiki suka yi imani da Allah suka aikata ayyuka na ƙwarai to suna da aljanna al-husna kenan na biyu Allah ya kira aljanna da suna darus salam ko darus salam daidai da sunan masallacin domin a cikin suratul an'am aya ta ɗari da ashirin da bakwai Allah ta baraka wa ya ce lahum darun salam inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun suna da darun salam gidan aminci wa huwa inda a wajen ubangijin su ranar kiyama wa huwa waliyuhum kuma da na abinda da kasance suna aikatawa sura na uku jannatu admin jannatu admin domin a cikin suratul tauba aya ta saba'in da biyu Allah ta'ala ya ce wa adam wa mu'minin wal mu'minat jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidin fiha wa masakin batan fi jannati adnin kuma Allah ya yi wa muminai maza da muminai mata alkawarin aljanna ko waɗansu gonaki ko gidajen zama da a ƙarƙashinsu ƙoramun ke guda za su dawwama a ciki ga wuraren zama masu tsararki a cikin aljannan zama na dindindin na ta'ala ya kira ta suna jannatun na'im suna ne na aljanna kamar yadda yake cikin suratu yunus sura ta tara aya ta tara Allah ta'ala ya ce innal ladina amanu wa amilus salihati yahdihim rabbuhum bi imanihim tajri min tahtiha al-anharu fi jannatin na'im lalle wanda suka imani kuma suka aikata ayyuka na kwarai ubangijinsu zai shiryar da su da imaninsu zuwa ga wurin da yake aljanna ta ni'ima da a ciki akwai ƙoramu na gudana ƙarƙashinta suna na biyar darul muttaqina gidan masu tsoron Allah Allah hala a cikin suratun nahl aya ta talatin ya ce ne ni'ima darul muttaqin kuma madalla da gidan masu tsoron Allah aljanna suna na shida al domin cikin tsoron da kahab ɗari da bakwai Allah ta baraka wata rana ya ce inna tafi na amanu wa aminu saliha kana tilabun jannatul firdausi nuzula lalle da kai imani da Allah kuma suka aikata ayyuka na ƙwarai to jannatul firdaus aljanna ta firdaus ita ce za ta kasance masu masauki har ma a wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce idan za ku roki Allah aljanna to ku roƙe shi firdaus domin babu kamar da a wajen Allah سوره انا الا كلا جنه الخلد جنه الخلد الجنه المقومه دونك في سوره الفرقان ايات 10 شاهديه الله تعالى يقول قل اذلك خير ام جنه الخلد كتم سويمتا اتجه تبع الخير كوكو الجنه ما اظن ادلمتك انت haka na azmukul furqan din dai ana ta 75 Allah ta'ala ya kira aljanna da suna al-ghurfa al-ghurfa ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru wa yulqawna fiha tahiyatan wa salama خالدين فيها حسنت مستقرة ومقامة bayan an da lissafo tun daga inda Allah ta'ala ya yi magana wa idarun rahmanin lamina yamshuna alal ardi hauna wa idza khatabahum jahiluna qalu salama alladhina yajiduna rabbihim sujjadan wa qiyama haka yi ta magana ana tafakkar sufofin ibadar rahman din hatta dai Allah ya kuma da sakamakon su yace ulaika yujzauna al-ghurfata waɗannan su ne za a yi wa sakamako da alburfata bi ma'ana aljannata bi ma saboda saboda hakunan da suke da jurewa wajen bauta wa Allah domin hakuri kada su da yawa akwai hakuri wajen bin Allah akwai hakuri ga zarar saba wa Allah akwai hakuri akan dukkan musiba su faruwa waɗannan nau'in hakuri in ba su cika ba an samu dibi a hakuri saboda ka sun yi akwai wanda kauna fiya sannan a cikin wannan albarkatu gidan aljanna din abinda za su tarar abinda za su samu shine tahiyya gaisuwa wa salama da aminci a cikin suratul fatir aya ta talatin da biyar Allah ta'ala ya ambaci aljanna da suna darar mukamati gidan zama a zauna cikin nishadi da annashuwa a gole a more a wakaya domin Allah ta'ala abin da yake kenan yana ba mu labarin abin da ƴan aljanna za su faɗi ƴan su shiga aljanna suna wa Allah godiya su ce annabi a hallana darar mukamati min fadli la yabussuna fiha nafaqun wa la yabussuna fiha lamluqun Allah wanda ya zauna da ya saukar da mu a gidan zama na jin daɗi daga falalarsa wahala da takura ko masu ba ba za su shafe mu a cikin suratu gafir Allah ala ya kira aljanna da suna damar Kara, gidan tabbata kamar yadda Allah ya bamu labari yana mai haka ya mana abinda ɗaya daga cikin bayan Allah ke yana mai kira zuwa ga mutane da su imani da Allah yana nuna musu bin Allah na kai mutum zuwa ga samun nema, da rahama da jin kai da wadala da shiga aljanna Allah ta'ala ya ce ya kawo yana mai kaya a harshen wannan bawa inna ma hadhihi al-hayatid dunya mata'un wa inna al-akhirata hiya darul duniyar nan rayuwarta kawai ɗan jin daɗi ne da wani ɗan tattalin lokaci amma lahira nan ne ake da dawon karar gidan dawama gidan matabbaci a cikin suratun najmi aya ta goma sha hudu zuwa ta sha biyar Allah ta'ala ya ambaci aljanna da jannatul ma'wa inda jannatul ma'wa عندها جنة bawa aljannar komawa ko wanda kake a matsayin makoma ga bayi a cikin suratul duhan aya ta hamsin da ɗaya an kira aljanna da makamin amin inna muttaqina fi makamin amin a cikin suratul Kamar, aya ta hamsin da hudu da hamsin da biyar an kira aljanna da suna maka'ad sidqin kamar yadda Allah ta'ala ce innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir sannan waɗansu malaman ma sun ce aljanna daga cikin sunayenta akwai darul hayawan duk waɗannan ɗan uwan sunaye ne da alƙur'ani ya zo da su domin ko kiran aljanna ko kuma siffar aljanna ko wanda daga ciki dai yana nuna matsayin aljanna a wajen Allah ta'ala alƙur'ani ya zo da ambaton siffofin aljanna kamar yadda hadisai ingantattu na ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka zo da ambaton siffofin aljanna siffofi mabambanta manawanta kuma yawan siffofin ya kai ga ba zai a wannan zaman da muke bai iya kawo duka gaba to sai dai za mu ambaci wasu a ababen ishara domin ya zama dalili na cewa tabbas aljanna tana da siffofi masu yawan gaske daga cikin siffofin aljanna ita aljanna dai an zamince ta a matsayin gida na zama wanda za a dawwama a cikinsa tana da ƙofofi guda takwas masu fatan gaske fatan da ƙofa ya kai tafiyar shekara arba'in kuma kowace ƙofa an tanade ta ne don waɗanda suke ɓantattun bayan Allah amma ɗan ƙofa ɗin nan ya zo cikin suratul zumar ayatun saba'in da uku فإن الله تعالى حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها أشيكنا الجنة سنة لقوة في دم أبواب جمعين باب باب شين التيلو سنجلر أبواب شين الجمع plural حتى تنزو الجنة وفتحت أبوابها kuma a bude kofofinta ashe aljanna da kofofi a cikin suratul hadid aya ta 21 Allah tabaraka wa ala ya ce sadiku ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha ka ardi samawati wal ard ku ga dawa ku rige rige zuwa ga wata gafara daga ku da wata aljanna wata fadinta kamar fadin sama da kasa ko kuma kofofin aljanna dole da su zama zuwa ta fadin gaske فعلم الله صلى الله عليه وآله وسلم كما قال الإمام مسلم يرويته يأتي وما منكم من أحد يتوضأ فيبدو أو يسبق الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء بعض da zai alwala ya kyautata alwala ya cika ta ya yi ta yadda mafi kuma kuma ya koyar sa'annan ya ce bayan ya tsara alwala ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abdu wa rasuluhu sake an buɗe masa ƙofofin aljanna guda takwas ya shiga ta da ya ga dama kina aljanna ƙofofi guda takwas sannan kuma ta kofa hadisi ya zo cikin silsila sahiha na Sheikh Muhammad Nasir na Albani cewa tsakanin kowane fatan da kowane fatan kowa guda daya tsakanin wato kowa kofa fatan da guda gefe da gefe na kowace kofa tafiyar shekara arba'in ne inda ma bayan da Isra'ila fil janna masir arba'ina sana al-Imam Bukhari da al-Imam Muslim sun fitar da hadisi manzo sallallahu alaihi wa sallama yana siffanta kofofin aljanna sai yake cewa faman kana min ahli salat du'iya min ba'di salat wa man kana min ahli jihad du'iya min ba'di jihad wa man kana min ahli sadaqa du'iya min ba'di sadaqa wa man kana min ahli siyam du'iya min ba'di rayyan yace wanda bai yake mai yawan sallah ne dole akan sallolin farilla guda biyar yana yawan nafil cikin dare da rana yana nafila sallan walha da sauransu to shi ranar kiyama za a kira shi ne shiga aljanna ta kofar da ake kira as-sala kofar sallah idan mutum da yawan jihadi ne jihadi da hannunsa wajen rubutu jihadi da baki wajen isar da gaskiya ko faɗin gaskiya ko da kuma da yi ɗan abin da ya sani na gaskiya ya faɗi jihadi na zuciya na yin abin da yake ba daidai ba jihadi na makami lokaci ya yi sharuɗa sun cika kowace nau'i daga cikin anwa na jihadi ya zama to ya yi don Allah ya mutu a kai to shi a ranar kiyama za a kira shi shiga aljanna daga kofar da ake kira babu jihad wanda kuma ya kasance mai yawan sadaka ne mai yawan sadaka amma ba sadakar da za ta goyi bayan ba sadaka ta gaskiya da za a ba wanda ya cancanta wanda Allah da mako suka yadda ba sadaka ba wanda mutum ya gana ba ya ba sadaka ba to wanda ya zama to mai sadaka mai yawaita sadaka kuma don Allah to shi kuma ya kira za a kira shi daga babu sadaka kofar sadaka wanda kuma ya kasance da yake da yi doriya akan na farilla ba yana yawan sana na asila ta bawuri a watan almuharram zai yi ashura kila ba ya samu ya tasuwa kafin ashura daga nan tun daga ramadan ta nan sabba rabiul awwal da sani jima'a al-ula jima'a al-thaniya rajab ya san babu wani azumi na musamman amma zai yin litini da alhamis ko kuma ya yi sau uku a mako in ya koma ya yi abu da annabi dawo ya ne guda inshai ne guda ya san waɗannan sun tabbata umuman amma ba su wani da ya wani hadisi wani na musamman a tsakanin al-muharram bayan na ashura da tasuwa da kuma kilo daga farkon wata zuwa bakwai umuman kamar da hadisi ya zo sai an kai watan shaban idan shi abin ya yi kokari ya yi azumi a da guda goma sha biyar in ya gada zai iya wucewa ya tattale ka ramadan ramadan da kuma farilla da ya kunce shi ana fita ramadan shawwal ya yi guda shida ana fita daga shawwal da ba yana nan yana azumin sa na alamin da litini na kwana uku musamman ma sha uku sha uku sha biyar kowane wata sannan kuma a zo in an fita sha shawwal ga zulkada ko zulkida zai azumin shi na litini da alamis ko kuma uku sannan da hijja ta shigo ko da kullum da ya shigo zai yi azumi umuman daga ɗaya har takwas sannan kuma zai kirdaɗi azumin arba ai kan wanda mai azumi ne na lafiya to wanda ya zama to mai azumi irin wannan manzo Allah kuma ce a ranar kiyama za a kira shi min bajin rayyara ma'aikin Allah kuma ce a cikin aljanna akwai wata kofa da ake kira a rayyan ba mai shiga ta cikinta sai mai azumi da can gama da gafi a nake ba za a tsara da kai ba har abada to bayan kofofi aljanna na da ɗakuna mangara mangara wayar gaza wayar gaza domin kuwa a cikin suratul zuma aya ta ashirin Allah ta'ala ya ce lakin alladhina taqaw rabbahum lahum ghabun min fawqiha ghabun mabniya wanda suka ji tsoron su, suka kira ko kisa, to suna da wasu manya-manyan mandara mandara mandara mandara takuna. saboda su ɗaki kama ɗaki kaga bene ke wanda babu wanda ya san adadin wannan benen babu wani bene wani sani ma ko kimiyyar da bena ne su nisa daga irin waɗannan ayoyin ne cewa ce akwai yiwuwar a gina ɗaki akan ɗaki wannan kimiyya ce ta ƙur'a سبع تاريخ المدن سبعين مليار فالناس تبقى عليه ليه هنا وانا اقطع كم وانا ابيض ومشي أتكين سورة السبع آية 30 فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات عاملون كمان الجنة على تعبنا هناك شيء غرفة أي زمان na iya zama babba to amma mai zai nuna mana cewa manya manya ne hadisi ya tabbata cikin bukhari da muslim manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce Ya yan janna za ta rika junan su a tafinan da suke daga saman manya manya sallallahu alaihi wa sallam amma daga inda yake zai hango na sama zai hango na kasa ba su kiran da aka yi ba ko kari wani abu ne wanda yake kila da wayar kila sabatin dakin ɗin kila na gilas da yadda ko za ka hango a ko da ka ba wasu gilas dakin ɗin gilas da zai ba to ko kiran ne ko ba ka yi Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar mana wa qawlul haqq cewa wannan abin haka yake aljanna aljanna benaye kuma tana da manya-manyan heromi da manya-manyan gadaje sun fi king size wanda king size ina kuma benayensa na zinari da nuhu-nuhu da na fasaji da azurfa kamar yadda manzo Allah sassa ma ya ce duk duniya sun gaba irin wannan benan kenan kuma aljanna da heromi ba tsawon da ke كما عند حديث يثبت في البخاري ومسلم من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ياتي لما يشمون هي اتكين الجنه يدا الجيمه وانت اكيد تقلب له قوه هي عليها اي يكتب الصوت سوالك زوا سوا سوا من سكت ko wannan ema mumini zai zama da shi da iyalinsa kowa za a ba tashi kuma da bakin gozo za su ba sannan shi mummin ga karfin gidan ga tsawon gidan ga kowa na ganin kowa amma idan mumini ya ya ji daɗi da iyalinsa to ba kuma wanda zai shi sannan zai ta yawatawa ya ta wata yawa amma shi kadai ta tare ba wanda zai kai da ya shiga cikin yanayi na ko yana da kunya zai harkarsa ya fanta ma abinsa ji wani hadisi manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ce da khalqul jannata fa idza ana bi kafar min zahabin fa qul liman hadha al-qasr qalu li shabin min quraish fa dhanantu anni ana huwa fa qultu man huwa qalu umar ibn al-khattab manzo sallallahu alaihi wa sallam ce na shiga aljanna ana shiga aljanna ka za a mutu a amma abin da ake nufi annabawa suna shiga aljanna da ruhinsu amma ba da gangan jiki ba sai da aka bai ke shiga aljanna sai ya wani kai ne ka to ga manya-manyan katanga wato ga katanga babba mai tsawon gaske sai ce wannan kuma na wane ne na waye wannan fadar sai aka ce da wani matashi ne saurayi ne daga cikin kabilan ƙurashawa manzo zuwa masu jinin zantoni ake nufi zama za su danke wa manuwa ko wane ne sai suka ce min na umar ɗan khattabu ne a shahira nan shi ne aljanna na da benaye tana da manya-manyan ko wato gine-gine masu tsawo a cikin ta aljanna na da yana zuwa ruwa da ƙoramu a cikin ta waɗannan ƙoramun na kokokar da ruwa ko kuma idanuwan na kukkuke cewa wannan kuma na كما يأتي عن كنسرة الهجر آية 40 بجر الله تبارك وتعالى إن المتقين في جنات وعيون للي ما تصورا الله ناسكين الجنة دقوما مرا مرأي ما تقوك بدوا أتكين سورة الإنسان آية 5 آية 6 الله تعالى يقول إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كفرا عيني يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا الله يقول لهم مع مرة الكلام سوء الأبرار ما بين ساعة دليلية كالله تعالى يشربون من كأس ذات شاء دجا الله رشا الله رشا kofuna fitilin kwaraya ko ma ne ne kafe kafin da wajen haka kura da aka cuɗanya abubuwan shi su da kafin Allah ce ainihin wata idanun ruwa ko kuma wani idanun ruwa ne marmarwai da ya rabu a ibadar da bayan Allah za su sha ta yufassiruna tafsira da su ta fakkuta da ruwan ya rika fakkutowa yana fakkutowa su sha yadda suke so haka na cikin sauƙin insanin dai aya ta sha bakwai da sha takwas Allah ta'ala ya ce wa yi wani kaunace ya kasan kana mizajin azan da bila ainihin fiye ta su samma sanar sabila kenan can an gaya mana mizajin ha kafura nan kuma mizajin ha zan sabila kala yi a cikin suratul hijr aya ta arba'in da shida Allah ta'ala ko kuma aya ta arba'in da biyar aya ta arba'in shirin dai Allah ta'ala cewa innal muttaqina fi jannatin wa uyun udkhuluha bi salamin amin kina da ba su cikin ni'ima ko kuma za a shiga da ni'ima da aminci babu tsoro sa'annan kuma akwai marabari makwakwatar ruwa ƙoramu ba wato idanuwa masu tukkugo da ruwa a cikin suratu muhammad a ayatun goma sha biyar allah ta'ala ce mafarin jannatin lati wa'idar mutakuwa فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى Allah ce misalin aljanna da aka yi wa bayan Allah masu tsoron Allah alkawarinta a cikinta akwai ƙoron na ruwa ruwan da yake bayan yawon da kuma wasu ƙoron na nono ko madara da bai canza ɗanɗano bai tsari da wasu ƙoramu ko bai tsari bai tsari amma kuma bai tsari ba da wasu ƙoron na biya masu daɗin sha ga wanda zai sha su da wani kowai na zama wanda take sak kes ba a cutar ya zai kawai ba ba wani abu da ya kawai da ita sai dai kawai wanda zai sha biya a duniya to ba zai taɓa shan giyan lahira ba ga ta lahira ita ba ta bugarwa ta duniya kuma tana jawo ba wa ana ya siya ko ya siya ya sha ko ya bada ya sha ya ɗauka ko ya sauke duk tana da masa al'adar Allah ta'ala ga wani ga kau da hankali ga kau da hankali ga kau da mutunci ga kau da kace uwar dukkan shari'a to kuma duk wanda ya dace a duniya to da kuma ya dace yawa ba ko da ya shiga aljanna in Allah ya karɓi tubansa ya shiga aljanna to daga cikin shi musibar za su same shi in ya zai mutu bai tuba ya shiga in ya mutu yana sha to ko da aka shiga aljanna to daga cikin shi abin da zai rasa ba zai sha giya irin ta lahira ta aljanna ba الإمام الترمذي في أول الحديث منذ صلى الله عليه وسلم آياته إن في الجنة بحر الأصل وبحر الخمر وبحر اللبن وبحر الماء أسكت akwai teku na zuma da teku na giya da teku na madara da teku na ruwa kun ga wannan hadisi ya karɓi wacce tsaya ta shafiya a cikin suratu muhammad sallallahu alaihi wa sallam aljanna na da lambu na da bishiyoyi kuma na da kayan marmari wanda duk wanda ya zai karɓi ta gidansa kun ba fulawo ya a matsala duk wanda a gidan sa ba su kayan na ake matsala domin ba kawai farko da abu ne da rai ke so ba hatta a babu lafiya yana da amfani duk gidan da aka tsare shi ta nan aka sa wani dukkan abin da za a sa na tayar ne ko ko ko ko ko aka sa mashi siminti ne ko aka yi intanet amma babu ba babu bishiyoyi wannan gida an lalace shi sai wasu ne ga gaza tsadan fili ɗari biyu sau ɗari biyu amma ɗan gidan ɗan cakwakwa a ciki ɗan ɗaki uku dama shi ba abin da dama daga shi sai matarsa sai ya yasa uku in yi kokari ya na hudu matar ɗan ma in yi na da ɗan mata ta kai sha shida in yi gada ma ake kawo gida daga shi sai ita ko ta ba ga ga yadda ake kula da tsofaffi amma ta ba ya zata addini da abubuwa da daban na mamu ga shi ga wakilai suna ya yasawa a gidan mela ne in ga ba da cikin gida wani a gidan ga mela ne matakan ɗaya za a samu a bana tsakanin kungiyar da ko ba zai ruwa ga ga da zai ba to a Allah ya yi ba kamata ilimi ya kawo cewa za a yi sa fulawa ma da maciji ba zai yi zuwa ba ba shi kenan ba ina karfafa mana gwiwa ko gidanka ta ɗaya ne samu inda za ka sa bishiya samu inda za ka sa ƴar fulawa ka kalla ka ji daɗi ka kalla ido ne kwarai ka kalla ka ji sha'awa sannan ga inuwa a yanzu da kuka ji Allah ya siffanta aljanna da wannan kun tabbata cewa ni'ima ce don ba ya da za a siffanta abin da ba ni'ima ba gashi nan Allah yana faɗi a cikin suratu na ba aya ta talatin da ɗaya da talatin da biyu inna lil muttaqina mafaza hada'ika wa anaba ko ba hada'ika wa anaba ga abubuwa daban-daban na shuke-shuke ga dinamomi gefe dan daji da mai kyau da aka gyara a cikin suratu waqi'a aya ta ashirin da bakwai zuwa talatin da biyu Allah ta'ala ta yi wa ashabu yamin مع أصحاب اليمين في سجل المحظور وطرح المنظور وظل المنظور ومعه المذكور ومعه الأجل كبيرة لا مخبوعة ولا ممنوعة كلها إمكانيات أكثر تطورنا بشيورين وانت بقى بكيورين gafuranni masu ban sha'awa masu ƙwaƙwalwa ما ƙwaƙwalwa da turo ما inuwa mai yalwa da bani ana samun inuwa ba da gawa mai yawa sannan da kuma kayan wani duk ba cikin aljanna to kai ka zama kuma an ba kai gadi ba ana kuma da duniya a cikin su wata hadin da ya fara ta shi ne Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa fa'ala mimma yatakhayyaruna wala abu mimma yashtaqun a aljanna akwai kayan marmari irin fruits sannan kuma za mu tsaye ga nama na tsuntsu ƙyaƙyaƙi min ma yi da na abin da suke sha'awa suke marmari kun ga aljan da akwai tsuntsaye aljan akwai kayan gona da lambu a cikin rubin musala aya ta arba'in da ɗaya zuwa aya ta arba'in da biyu Allah ta'ala ce inna da wata tsaina fi bilalin wa uyun wa ma'akar min ma yasmahun amma da ka fitar da duk wannan a cikin wasu wani a ayat talatin wa dukkan mamduda wa ba'a maskuba al-imam bukhari da muslim sun rawaita hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce inna fil janna illa shajara yasiru rakibul jawad al-muzmar السريع مئة عام وما يكتبها أسكن الجنة akwai wata bishiya itaciya guda daya da mafijin mahayin doki mai gudun tsaya wanda yake dokin ɗan kwayar a jikinsa bai yi cikin da zai kasa gudu ba in an ce doki ɗan kwayar shi ne wanda aka kiwata da aka ba ta abinci sosai ya ce koshi ya ya mai ya sannan aka gole shi na sati guda ana rage masa abinci ana kwantolar abincinsa to wannan ya fi gudu to matafi marayin doki mai gudun kai wannan sai ya yi tafiyar shekara shi a guje da ke ƙarshen wannan bishiyar ba kace shuka bishiya ba ta idan gwamnati ta ce ba a yi bikin shuka bishiya ba ta ta ta hana albarka ba wanda kuma kuma yana yanke bishiya yana sa'ar bishiya ba tare da wani yi na lura ba sai ku ce ba a da shi a cikin al'umma domin rashin bishiya ka kawo da ƙasa rashin bishiya na kawo matsala ta amana rashin bishiya na kawo abubuwa da yawa su dawo hankali muna ba daga kwari masu cutarwa da sauransu rashin bishiyoyi na sa goma ta wahala ko kuma fili inda ake nome da mai ko shuke shuke ya wahala ana rasa ilma da sauran abubuwa ne daban-daban أذكر بطلع بينها شاب محمد ناصر الدين الألباني ya rawaito wani hadisi inda manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko ya kawo wani hadisi wanda a cikin manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ce kurba shadaratun fil janna kurba wata bishiya ce sunan wata itaciya ce aljanna Mafiyar su mafiyatu mi'at alim tafiyar shekara ɗaya wannan bishiyar shekara ɗaya fiyaru ahlul janna takhruj min akmaliha daga cikin kwanzo da take yi faranninta ka zama sai a ce abin da ba tana yin tsoro ne taifai a bude a je a kaɗa a rari abin da za a yi ana yi tuba ne ba to dan aljanna duba da yanzu daga kwanzo ne na wannan bishiyar tuba ne aljanna tana da darajoji daban-daban ba shi ne ne kuma ta shiga ba kuma ne ne shiga aljanna amma yanzu saboda Allah dan an ce kana da mota mota kai zama irin ta kowa ai wani motarsa ai ɗari da hamsin ba za a siya ba duk mutane da hamsin ba wanda zai ta wani kuma motar shi ba za a sai da ta zama miliyan goma sha biyar a shekenan kowa da yanayinsa ta akwai aljanna akwai da kuma zamu akwai ta matsaloli daban-daban ne sai dai mu iri-iri na wata kira kuma muna muna can sama zane ba ko kuna ta haka to insha Allah yau muna can kolon wannan daga manzon Allah su zama sai mu insha Allah kamar Allah ta'ala a cikin sura ta 75 ya nuna mana cewa darajoji ne a aljanna Allah ta'ala ya ce wa ya'ti mu'minan qad amila salihati fa ulaika lahum ad-darajatul ula Allah ta'ala ce wa zai zo Allah yana mai imani kuma ya aikata aiki na ƙwarai to waɗannan su ne suke da darajoji masu ɗaukaka maɗaukakan darajoji sannan a cikin suratul isra ayoyi na sha zuwa ashirin da ɗaya Allah ta'ala ce kullan numetu haƙula'i wa haƙula'i muna aqwati rabbik

duk da ko kuma a yi haka da domin a amfana da domin da ba wannan fifikon da an shiga ku gaya wa saboda Allah a ba wannan kuɗi kuɗin shi ya kai ya kawo a nan Abuja a wani gari sarka shaddan gidan su zalika a ce duk duniyar nan ba wanda ne zai maka aikin sai ya ce riga ya shiga matsayi ya kwakwalo kashi da kansa me ya faru kudu sa yana da shi ba amfani wannan kuɗi ba hakan da ake ya zama kuɗin fitina ko ba ba amma ko bai fita ba akwai wani shi na nan ba yana jin gida gida ne na zamba. akwai aiki kuma shi aikin da yake nema su shiga cikin kashi ya faso kuma a ba ta aikin ne ya zama a biya ke ce ya gode shi ma alhaji ce ya gode in ba dan Allah ya yi mai hikimar ba ya zama lafiya saboda haka bambanci da ake gani akwai hikima ta ubangiji subhanahu ta'ala. bambancin da aka hana shine bambanci na irin jari hujja wanda yake zuwa da shi ta hanyar mai shi ya ƙara shi mara shi ya ƙara shi shi to wannan musulunci bai yadda da haka kamar yadda bai yadda da tsarin dokokin jiwa a ce kowa sai ya yi ya. domin ko ya ba sai suke ba da yawa wani karatu wai ta ce a ƙarshen wata kuma a ba su abu daya wannan adalci ne saboda ka gurgudu ba ruwan musulunci da shi bai da ba an da yadda da tsarin cewa kai eh, a yi taimakekeniya irin kirarin gwamnati dama da musulunci ya amma ba a yadda da hana kowa ya ya ya da ya ya kokari ya samu nashi ba a tawar kowa ce kowa ya ga ko mai ka kawo gudunmuwa in an tashi in mata kaɗai mata na hudu ina da ya ta cewa na jirgin da ta cikin kare na tsara su kan yayi da ba ta kara wai ina da yana da aka bani abin da aka bani mene ne bashi na baban a FCDA ana bani na kada dubu hamsin a ne an bani a kan dubu da gida ashirin da ba ta zo ta mazaura na kyalla ido na nagarta ina zuwa kan na tsara nauyi a kan da kai kuma kana tafiya da kan nema za ka iya samun dubu ɗari a wata ne kuma ko dubu ko da ke samu kuma wai sai ko mata kwata kudin ka da nawa hada ne da kake kewa sai a ba zuwa ta mai kai ba karshen me ya dace ana akwai zaci saboda haka musulunci ba zai saka yarda da social ko communism ba zai saka wannan ba amma kuma ba zai da cewa mutum ne shi kawai da tsara shi bai tausayi ba abin da ba mai kawai shi ta kansa yake daga shi sai ƴaƴansa sai matansa ba zai da al'umma musulunci kuma yana ganin ne wannan aljanna ma sai dai ji labarin ya ce labarin ta a masallaci kirkin tun da ya zama ban bai sosai sau da aka shi musulunci addini ne matsakanci tsaka tsaki to Allah ta'ala ya nuna fifiko tabbatacce ne a cikin aljanna darajoji ne mabambanta to haka a duniya ma akwai bambanci cewa kowa ya bambanta ko kowa ya zama shugaban kasa ko kowa ya zama majalisa ko kowa ya zama imam yanzu a kuma da kowa ne ba shugabanci bane ba fifiko to haka a cikin dukkan ɓangarori na rayuwa dole a samu fikiru dole wannan haka Allah ya tsara rayuwa eh haka Allah ya tsara rayuwa a cikin suratul rahman aya ta 62 Allah ta'ala ya ce wa min duni lima jannatan kuma kasa da waɗancan manya-manyan aljannoni da ake yi magana aljanna aljanna aka yi magana akwai waɗansu kuma aljannan guda biyu wanda aka yi jini da inda kake min duniya lima to akwai ne akwai min fawqihima ko akwai min fauqihim akwai na kabar su tun da aka ce wani na kabar su haka na yi ai muslim ya rawaita hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce annabi Musa dan Imran alaihi salatu wassalam kalimur rahman ya tambayi Allah ya ce ya Allah wai wane ne zai samu matsayi mafi kankanci na kasan kasa a cikin aljanna shi ma ake kwallon sai Allah ta ala ce masa shi ne mutumin da zai zo bayan dukkan yan aljanna ta shiga aljanna da ya zo zai shi a ce masa shiga aljanna sai ta ah, to ubangiji ya zai shiga aljanna bayan kowa ya riga ya ya zauna gidansa kowa ya riga wurinsa kowa ya mallaka abin da ya kamata ya mallaka to ni ina zan so in shiga gidan wa

a ka kwatankwacin abin da aka ba wanda ya fi kowa sarauta a duniya ba gida wani sarki ne ya fi da sarki dukiya da a cikin kurne ne ko to a ka kwatankwacin ba sai ce ai na yi Allah na yi Allah na bani sai a ce masa sai Allah ya ce masa an baka wannan da kwatankwacinsa da irinsa da irinsa da irinsa har ka faɗa mai godiyar yace ya Allah na yadda na yadda na yadda sai an ƙara maka hassan goma ba da wanda ma za ka da wanda ke so ya kama a baka sai annabi Musa ce to ya ubangiji na ji wanda yake da aljanna mafi karanci ku ji ba wani karanci ke la ilaha illallah to wane yana ya fi mafi matsayi mafi girman matsayin aljanna sai Allah ta ala ce to waɗannan kuma Na yi ulaika allazi arattu waɗannan sune waɗanda ni na so da kaina mun ba su haka garin karamata tambayar na shuka matsayi da girman su da hannuna wa hadartu alaiha na kuma sa ta na sa sil shikenan فلم ترى عينون ولم تسمع عضنا ولم يخطر على بعض بشر على بعض بشر أو عند مسألة الرسول إنه من قبل إبا كل من قبل إبا إبا بيضا تبع حرام أبوك والمتوبة صحيح من صلى الله عليه وسلم أتي إما كنا أخوفك على كعب على وزن مدنة أمنا أتكلم دين موسى تو كان تبدأ الله فلا تعلم نفس ما أخفي لكم من قرة أعينه Da za a jaza'a bima kanu ya'malun da ke cikin suratul sajada. Wani hadisi kudusi ko kuma wannan hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam labarin annabi Musa da abin da ya faru tsakanin shi da ubangiji subhanahu wataala da kara tabbatar da cewa aljanna mataki mataki ne matsayi matsayi ne to tun da banji kaɗan daga cikin sufofin aljanna to ya zama yake a cikin aljanna waɗanda za su ga aljanna za su kasance bisa cikar halitta da kyawun ɗabi'a kuma 'yan shekara talatin da uku kowa ba wanda da shekara talatin da uku kaga an gama ƙara ƙarfi kenan mutum ya zama shamu da kyau masha Allah dukkan ƙarfi zamani na ƙarfi da jin an kai ai wani wannan shekarun halitta mafi kyawu ɗabi'a mafi kyawu za a tsora sa kai ɗabi'a mutum da wanda kowa kyawun ɗabi a cikin halittar Allah da ba daya to ranar kiyama kowane ɗan aljanna wannan halin za mu rasha kai sannan kuma da wata za a tsora sa kai halittar ado adam alaihi salatu wassalam sharafa adam zira'i sittin zuwa sama zira'i sittin zira'i cubic da ake bada lissafi ko zira'i sittin aiko dogo ne wai inda yanzu ne ina kabarin da ɗauke shi karin kuma lawo ɗaya ta dangare da kuma su zo ta haka ba dai mutum ba haka kowa zai zama ɗan sanai ne don ta gajiya wanda wanda ya zai wanda ya ce kankana ne ne in dai yana da wadata shi me ba matsalar ba dan kawai a more a dare a kwatsar a cancare a cikin aljanna الإمام مسلم يوم الجهدين منذ صلى الله عليه وسلم يأتي أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم ستون ذراعا في السماء شخصا بعد يرغب هنا عليه مسكين تصلى صحيحة نبي صلى الله عليه وسلم ياتي يدخل أهل الجنة جدا مردا كأنهم مدخولون أبناء ثلاث وثلاثين كأن يعني إن كما ثلاثين دوم ده جيسا وتبع تاتي بوجه الله صلى الله عليه وسلم tana magana a kan aljanna sai sai mata ke ai aljanna ba tsofaffi mata ba su hankali ta tashi ba kowa ta ce hankali aljanna ba tsofaffi ai sai ta mace da kuka sai ce saya abinda ake nufi ba za a shiga aljanna da tsufa ba ɗan aljanna mu kenan fa insha Allah za ku yi zaman kauna da soyayya a tsakaninsu babu kiyayya babu fassar magana sai dai magana mai daɗi a cikin suratul hijr aya ta 47 Allah ta'ala ya ce wa nazana ma fi sudurihim min ghillin ikhwana ala surin mutaqabilin za a cire duk wata kiyayya wata gaba wani kyashi wata hafsada wani dikiru

ɗan uwa ba wahala ba tafiya ba kuwa ba kodewa ko lalacewar tufafi ba tsufa ba barci ba tsari, ba bayan gida hatta ba gida ma ba za a tashi ba duk da cewa kuma za a ci abinci a kuma sha abin sha yadda aka ga dama yadda aka so a imam ahmad da imam tirmidhi sun rubuta hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce من دخلها ينعم لا يبأس ويخلو لا يموت لا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم وانت بيجي على الجنة to zai ni'ima ba wahala zai da goma ba mutuwa to ba su ba za su ba ba za su lalace samartakarsu ko matasantakarsu ba zai kuke ba ba za su zama da mafi haka nan wani hadisi da shafar bani ya yi ta khairin ta cikin suna sahiha ya tabbata manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce annahu akhul mauti wala yanamu ahlul janna bacci kanin mutuwa ne a jira wani ya da shirki ne ya tafi ne ba a tabbata ta mutuwa ba hadisi ne ai bacci dan uwan mutuwa ne sai dai ko hadisi ya ce dan uwa ne ba cewa ko kani ba amma tun da ke mutuwa ba to dole ne zama kani ba wasu kada da wuli na ce ban ban da kayan yanayin wasu al-mautu wato annahu akul mauti la yanahu ahlul janna bacci ne kasan mutuwa yan aljanna ba a bacci ne wanda yake bacci wani ranar ma mutu mamma ke nan Tunda da na bacci kasan mutuwa ne allahu ya tawafa afusa shi da mutuwa wanda ke lantarki sai ya mana da a shekenan kan tabbas kanin mutuwa ne kuma duk da bai kai wani da ga karamin misali ga karamin misali duk kafin usman jibrin Allah ji kansa kwanciyar bai tashi ba kamar yadda labarin ya tabbata gare mu an yi sallar isha'i tare da shi ya shiga gida amma ɗan yi hira a ɗabi'a yana da wani suke riga kowa mutuwa sallar asuba ne ranar aka yi sallah ba a gan shi ba aka yi tsama maki aka zama a bai fito ba daga ba aka ce kai a je a bincika aka je aka tarar da shi ba rai akwai dan uwa dr siraj abdulkarim na yana gaya mun cewa dan lokacin ne abin ya faru ina gana shi dr siraj sai ya min taxi ke sanar da ni sun yi magana ranar laraba ba nake jin don laraba ya su alhamis aka jana'izar su nake jin eh dan laraba na isin tafi gana sai ya magana yake ce masa yana son sa haɗa ka zuwa na asabar ɗan ya dawo da gida kyan ranar laraba da rana da daddare ya farka wacce ya waye gari ba rai saboda haka bacci kasan mutuwa ne dan da sauran sai ya mutu to kuma da ba mutuwa ke na kaga ba bacci الأخرص لحي عدد الحديث منذ صلى الله عليه وآله وسلم يأتي يأكل أهل الجنة ويشربون ولا ينتخفون ولا يتكوّقون ولا يدلون جمع جمع ذات شب ذات شب أما بابا جنة بابا يدلع كوبا تخير جمع جمع معي أجل الجونة مصدق كوبا تخير كما يتبقى إشارة ده حديث من ذا الإمام المخاطر مصدق كما موجود صلى الله عليه وسلم يقول إن أهل الجنة ليتلعقون أهل الكرة من فوقهم كما تتلعقون الكوكب الدري الغادر من الأفق من المشرك والمغرب لتفاضل ما بينهم كما يتعطي قلن أبدا جيكي لأسارا أو تقول تو قوة كما يتعطي قلن أبدا جيكي قوة لأسارا تو حكا iya ganin na saman shi yana so sai da duk lokacin da na saman kuma yake cikin wata wani shagali yake cikin wani shagali da ba Allah ya tsaya sai da gidan shagali ne gidan shagali ne ko a gaba fi shugulan fa'aluna suna cikin shagali da kalmar ne ta fi karfin ka bata mata sai ta so ba ke bata fi shugulan suna cikin shagulgula fa'aluna in aka ce shagulgula ya ba ku ji ba wani ba yana cewa ta kiwon shagali ba saboda an shaka shi da yaka sai da yaka kamar kalmar sukuni ce a harshen turai a larabci kalmar sukuni ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها كما سكوني بعد فرسلوا لا تجب على من سكوني ne to abin da akwai komai ya yi zanzan to haka kalmar shagali take sai shugure sahihin suna cikin wato shagal suna iri to lokacin da yake daga da kowa wanda ya zo an goshi saboda wannan lokacin privacy ne ake magana wannan na daga cikin irin zama da za a yi a cikin aljanna Allah ya sa mutum wani za su irin wannan zama ɗin aljanna na da dalilin shiga kamar yadda take da mabuɗi amma abu na farko da ya kamata musulmi ya sani shine aljanna ba ta samuwa saboda mujarradin aikinka ana dai shiga aljanna ne da rahamar Allah da kuma malalansa kamar yadda hadisin al-Imam Muslim ya tabbatar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce la yadkhulu ahadan lam yudkhil ahadan minkum ahadan janna qal wa la anta ya rasulullah قال ولا أنا إلا أن يتجبد الله منه بفضل ورحمة باورد عليك كنزة بكتكين كنزة كنزة شيء الجنة فضل كتير هذا يا رب الله انت فاهم سيدي أن تعلم بيبا لفضل الله برحمة تقصد كتير وعطيك باشي كيش كرم بهما تقوم تلك أمر تبايب ليك أيجو نقرأي تقوم بيسنتر ساقو domin aikin nasu da nisantar saban ya zama dalili da sababi na samun rahama din akwai wanda ya ce ce wani ba Allah ba ba ba wani ma da wannan tauhidi na da na kula ba da yake ja bakin da Allah ya ta bai ana mai abinci ko da ya saka da nawa inda ya saka kuma ya ce da sababi a shi shiga gaba a wani ya yi. amma da wani kula ga matsala kana ji kana gani ka jira cigaba da samun ta wai an wai a ce maka wai wai annabi wai ya ta ce na cikin wala cikin ka aure ya ta ce ta kuma ce ta aure ko ka ko ka ce mugu ne ba ta ba ba ba matsayin duniya da da aljan a ba kai tsaye gashi Allah ta'ala yana mana wanda ba su da halin auren kuma suna da sha'awa su ta hakuri su ta hakuri har Allah ba su wadata in suna tsoron suna cikin da aure bayan cewa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ke da iko da jikin ku ya wai a shi iko wani abu ne ba mutum mai da ya cikin da lokaci ma da zama ba su dawo da ko ka ba kuma a ce a ji a kada wuri a ce ku kumbu kuma da malamai da kaza ma yanzu zo masa ni kenan don haka duk da cewa rahamar Allah da barbarsa take shigarwa na aljanna to kuma sai aka umarci kowa ya yi aiki na alkhairi ya nisanci sharri domin aka yi zama sauri dalili na samun rahamar Allah ne kamar da cikin suratul sajada aya ta 17 Allah ta'ala ta fala ta'ala bi nafsin ma ufiya lahum min qurrati a'yun jaza'an bima kanu ya'malun aya da mun ishara akan da sau biyu a baya haka da Imam Bukhari da Muslim سوى جاء في منظور صلى الله عليه وسلم عادل وفة الجنة بالمكاري وفة النار بالشهوات الملكة على الجنة أول بزرع فضافته زوجة بس وعلا زوجة بس التعبرة بقول مجدنا الجنة الكافرين كفكم مؤمنين فهذا سنة الجنة أبوك زوجة فضافته كذا سيئا صعب أبوك شكا الجنة أنا هم سنة الجنة أبنى زوجة شعر كما قال تعالى في الماء مع مرتبة وآخر حياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وما من خاف مقام ربه وما النفس عن الهواء فإن الجنة هي المأوى أما الجحيم هذا نقول أما تعين دليل شفاء الجنة يا رب في سورة الأصلي آية تدعوها تأكل ونقول إن الإنسان الذي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر kenan imani da ayyuka na kwarai a cikin suratul bakara ayat 25 Allah ta'ala ya ce wa bashir ladina amanu wa amilu salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama rizqu min amin samaratin rizqa qalu hadha alladhi rizquna min qablu wa utubihi mutashabiha kenan imani da ayyuka na kwarai sannan kuma a yadda da wasu ne kamar yadda wa'an ibn munaffas yace da aka tambaye shi wai aljanna suna da mabudi yake kwarai kuwa to da ka kowa mabudi kuma yana da hakora yana da rijis yana da hakora kan ka kawo mabudin da hakoran ba yana da yanzu zai kuɗe sai dai motar honda ita ce sakariya da inda ka samu mabudin jiran da honda sai zai yi guda daya na ba na ba an gargajiya don haka imani da aiki na kwarai shi ne dalilin shiga aljanna ita kuma aljanna tana da mabuɗi mabuɗin da kuma la ilaha illallah kamar yadda wani hadisi da ma'anarta kyakkyawa isnadin ta ko munkafi in ji malamai ya nuna na abdullahi da mas'udin wanda ban kama saboda amana na ilimi cewa an yi maganganu kai da waninsa to amma sai na kama maganar wa abdul munabba wanda ta ishe mu a wannan bigiran insha Allah gaba ta farkace uwa abubuwan da ke kai mutane aljanna ku shakka malamai sun yi rubuce-rubuce akan wannan matsala da irin ayyuka da maganganu da ɗabi'u da halaye da kan sa ba shiga aljanna akwai littafin da a doktor abdulhadi ibn hassan wahadi ya rubuta sukutun da guda suna littafin alhifanan mawujiba lidukuli janna sai da kawo ɗaya ba ta har halaye ɗabi'u ayyuka maganganu guda saba'in da kuma da sun mutum mutum da malamai suka yi amma ne kawai na zafi yanzu in karanto mana wasu daga ciki ne ba tare da faɗin da yi ba sai dai ku saki cikin ku. duk abin da na faɗi ina rantse muku da Allah na karanta akwai hadisi sahihi ko aya wadda dilalata mabayanni ne dangane da abu la ya ka ɗaliban ilimi na iya zuwa kuma su nemi littafan abu na farko imani da aiki na kwarai dama shi dalili na farko abin da ke kai mutum aljanna na biyu shine tsoron Allah na uku da'a ga manzon Allah da manzon Allah na hudu yin jihadi don Allah na biyar tuba نكدا سيواجه أكام الدين الله إن الذي قال ربنا الله ثم استقاه فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يا أمر الله حديث يا تبت الله المسلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وانت بيه يا محجر نبي يلمي تو لا أصوى كيما تعيش شكاء الجنة abin bagewa ya yi kuwa abin gwajewa sai lafazin hadisin ya zo da kira da ilmi ya fi yi ilman kenan kowa ya ilmi in da ya amfani ne ba sai ilimin koyar sallah ta azumi da zakka ba ka je ka zama likita ka zama akanta ka zama kwararra matsalin ilimin hada magunguna ka san kimiyya da fasaha ka zama injiniya ka zama kaza in dai ka yi Allah ka kira dokokin Allah kayi ibada kuma hanya ta ga shiga aljanna sai dai dukkan ilimi mafi bincin a duniya shine ilimin da za a ce Allah ta'ala ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kamar da mu Shafi yake cewa wato kullum ulumi suwal qur'an mushkilatun lal haditha wa illa al-fikra fi dini din فالعلم ما قال فيه الناس حدثنا wa ma siwahu fa waswasu shayatin dukkan wa'annan ilmomin da bangarorin na ilmi dukkan su in ka duba ba ta yanka da mafuku ga cikin qur'ani ko hadisi duk wani fanni da kake ji a duniya sai dai fanni ne wanda dama ba ilimi bane na gaskiya a baka gaba, gina masallaci na daga abubuwan da ke kai bawa aljanna abu na gaba kyakkyawar ɗabi'a hadisi ya tabbata manzo rokon ma ma ya ce ya lamunta aljanna rokon aljanna ga wanda ɗabi'a su take kyakkyawa a wani gaba barin yin jayayya ko da ka tana da gaskiya kake jayayya sai dai in jayayya ta zama dole don kare gaskiya saboda ana so a yi wa addini mummunar fahimta to za ka kare ko da sai kai da jayayya wala su ala alkitabi illa billati ya ahsan وجاهدهم بالتي هي أحسن amma in ce ba don kare wani wani abu na gaskiya ba in ta yi kawai a a yadda abin da kace baki bakin ne shi kuna ce ba shi ne ko da kai kake da gaskiya kar kai wannan jayayya ba a so in ko kana yi to kai ma kanka kai ma kanka da da ko da sunan ba Kuma da sunan ba kar ka karya hadisi ya tabbata wanda ke yi bari yin kariya ko da da sunan ba a ne to Allah rance masa gida a tsakiyar aljanna na ga abin da ke sa mutum shiga aljanna mutum ya mutu akan aikin kwarai Allah ya dan uwa malam Ja'far Mahmud Adam Allah da kiransa yana cikin sallah yana sallah ranar juma'a sallar asubahi kaga shi asin da asin asin da asin ba na mantawa haɗuwa ta da shi ta ƙarshe tafiyar da muka yi tare zuwa fatakwar daga abuja nan a jirgi muna tafiya yana faɗa mu waɗansu abubuwa daga ciki ya ce to kaga wannan yana nuna da mutum ya samu kansa ya tabbatar da aikin da yake na alkhairi ne don bai san da zai mutu ba sai ga shi abin ya gaskato a kan shi Allah ya ji kan shi ɗabi'a ta gaba ko kuma abu na gaba da ke kai mutum aljanna da wani a cikin alwala ya zama ko da shi kai da alwalarka da yin raka a biyu bayan an kira sallah kana cikin alwala ko da yaushe kuma ana kira sallah za ka kwama rakoyin ka biyu na bila to wannan ma da ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya daga aljanna kawai sai ka kawo ka kalmin bilal yana da aiki ba ma a bayan ba sai kai na da haka haka me ya ba ta cike gabana na yace ai ka'ida ta ce duk lokacin da Allah ta kashe sai na sake gaggada ta ko ba da kashe wata ba ya kaka yana da gaske abubuwan da ke kai mutum aljanna mutum ya kiyaye ko guda shida a haɗe duk maganar da zai ya wata gaskiya duk lokacin da ya alkawari ya cika duk lokacin da aka ba ta amana ya yi ya tsara alkawarin ba kada ya zina ya rasa ido kada ya kallon abin da aka haramta ya kuma kame hannunsa daga taba abin da ba a ba wanda ya haɗa wannan ɗabi'un shi da manzara suna ce ya lalace masa aljanna kai tsaye abu na gaba har da ta alƙur'ani da yawa ta karanta shi in ka haɗa ƙur'ani kuma kana yawan karanta shi zai jaye yara na kiyama akan lalle kana sa shi ba abokinka ne kai abokin shi ne a ba ka dama ka aljanna amma a cikin zuwa na zama da za a ce makarancin Qur'ani karanta ka karanta kai da kuma ka wata matsayin ka ina inda karatu bai kike na daga abin da ke shigar da bawa aljanna mutuwa akan tauhidi wanda duk karshen abin da zai faɗi a duniyar nan ya zama kalmar shahada to da shiga aljanna in ji hadisi sahihi na daga abin da ke sa shiga aljanna kiyaye sunayen Allah mafi kyawu sunayen Allah mai kyawun kiyayewa sai ban ce hankacewa ba domin a akwai tsakanin hadda da kuma kiyayewa kalmar kiyayewa da yi yin a wajen malamai ta kunshi ka su, ka zama su, kuma ka yi aiki da abin da sai kunsa wani suna abubuwa guda uku da sai ka hada in ji ibn kayyim kafin a ce kai din nan ka shiga cikin mana hafaha kuma sunayen ya zama makarfata ba wanda suke ba sakaratu ba za su sunayen Allah da ake karanta da sun ganta ba to ba su ba akwai kusan guda talatin da ɗaya daga cikin jerin gwanan asma'ullahi hosana da ake karanta da yara din nan daga Allah zuwa asabur akwai talatin da ɗaya wanda ke da matsala fiye fi amma fiha amma ko za ka iya ciko sauran daga wasan su hadisai ko wasan su ayoyi ka tare da 79 har ma da kori da daga abin da ke sa a tsawa ya shiga aljanna ya ta sallama ya ta sallama yan uwa ko da kowa ya kai maka banda yalo ba da cikin tarbiyyar musulunci ka ce wani yalo sai dai kai masa sallama musulunci kenan ko a ofis ko a gida ko a masallaci ko a kasuwa na daga abin da ke kai bawa aljanna da fushi wal kafimin al kaiba wal afina anin nasi wallahu yuhibbul musulmina ولكن إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستكبروا لذنوبهم وما يغفر الذنوب إلا الله ولكن سوى ما فعلوا وهم يعلمون كوكا سبب القرآن الله وتتعلم كوكا جمتوا عن الله فالله من جمسة الجنة رجعوا الله عن كومي manzo Allah sallallahu wata rana ya ce wa dai lamunce mun ba zai roki kowa ko ba ni kuma illa muke mushi aljanna sai da wa ne ce mimi manzo Allah sai ya ce wala da ku shikenan sabon haka waye ne in yana kan dabba bola da dabbar sabula da dukan dabba da ma duka fa in ka ga za ka za ka maka da ka ga sai ba zai sako ya dauki abin sai ce ba na san komai daga wajen kowa ina ma da kowannen mu zai ɗauki tafiya da nemi na kansa mu kuke da tsari na abin da ake kira economic independence amma ba ya yi kuma kan kowa da roki kuma kan kowa da mace masu ne kuma kuma ta ba tsohon gwamnatin gwamnatin najeriya a shekarar dubu biyu da takwas ya fara da alƙalma na tsarin najeriya a haifa alƙalami ya nuna kashe saba'in cikin ɗari na duka yan arewa na rayuwa kasa da dalar amurka ɗaya a wannan abu a kowane ne ma'ana ana rayuwa kasa da naira dubu hudu a cikin wata guda aka da amurka teori suke gawa na gaba kashe casa'in da takwas bin ɗari na dukkan inda gawa wannan shekarar na rayuwa kasa da naira dubu hudu a wata haba da Allah mu da rike da Qur'ani da hadisi din ne ta wannan musiba sai an ba ku da kashi sai an ba ku musamman da ku an ba ku musamman? kai da zaka ce ana za mu ba ka sai ka ce ana za mu ba mu don za ka ciwo a mu kallon sai ba sai maula sai kaza sai kaza ba fadanci ba musulunci ba ne wani musulunci ba abin da ya zama wani na daga abin da ke sa a shiga aljanna kawar da duk wani abu mai cutarwa daga hanya imaqatul adha an tariq gaishe da mara lafiya da ziyarar yan uwa saboda Allah in ka haɗa wannan tafiya ka tafi gaida mara lafiya tafiya ka je ka ziyarci yan uwanka na gani da yan uwanka musulmi ba zai ka haɗa ba sai Allah to wannan aljanna sak aikin hajji da aka yi wanda ya dace da yadda da yadda koyar na daga cikin abin da ke bada aljanna hajji baro la talamu jaba illa aljanna biyayya ga iyaye cikin da'a Allah na shigar da bawa aljanna annabi kuma har cewa ki Allah turmuje ko kuma an turmu da hancinsa an turmu da hancinsa an turmu da hancinsa mutumin da iyayen da suka tsufa har suka su da shiga da da hanyar su ba wai ko ya zo bai yana Abuja shi da kai daga sallah ke sallah iyayen mata nan sa kuma fiye wata nan dubu biyu da biyar da ya ba shi kuma matarsa tana da ta naira dubu ɗari da ashirin shi kuma naira kaza ɗayansa amma ga tsohuwa a gida fiye wata ma da gara ma'ana a yan lokiyar tuke yan nan fiye wata ta dubu ɗari biyar to ina ce yana akwai to hukun ya ce to malam ya kuma shi bai sa haka sai dai ko ta zance shi shine ba na ba ta wani ya bar kasuwanci don yi wa'azi sai dai ya haɗa kasuwanci da wa'azi sai dai ina ba ta samu mutum ya haɗa kasuwanci da wa'azi ba wai ya zama wani kasuwanci ya wa'azi ba to yadda ya wa'azi ba kasuwanci dawa ba ne ba dawa wannan ya dawa ba dawa ba zai da kuma kuma yadda mutum ya dawa kowa ya san wani duk wanda ya tafi da awa ba dawa dawa ba dawa sai za ta haɗa kasuwanci da su. a haɗa wa'azi da kasuwanci ba a maganar ai wa'azi ba kasuwanci a wa'azi da kasuwanci kasuwanci nan ko da da sayarwa ko da aiki a biya a gwamnati ko a kamfani mai zaman kanshi ko da yawon wannan shine ne shi ya an malam da ba. wani wanda ne fatakwal ne zama yanci ne don kowa ya zama da na gada ma kan yanzu fatakwal ke za a na gada ma kuma na biro fatakwal tun da ko da na je a wannan lokaci din shekara ina jin goma sha ɗaya ke nan yanzu na je ina digiri na biyu ne saboda haka mai da kwana ne neman abin da zai ci na tuwo ne ma zai nema ko ba a su gida da masallaci na karanta ba da zama ya kira a masallaci kada zan yi aiki yadda kowa ya yi ne ma haka ne kokarin da abubuwan su kyautatu gwargwadon yadda ake ganin su kyautatu amma yin dawa kai ba dawa kan dawa wani ba dawa wanda ya haɗa ke kuku hudu mun ga ta ba ta ya labar ce mata aljanna a shi guda amma da bi guda ka a shi guda kashin ba ta guda a shi guda to wannan ce wata shi ke da aljanna na farko ne ya zama kama yake ne kana azumi sannan kuma a yi ruwa a wanda kima ka je ka zaɓa sannan ka nemi miskini ka ciyar da shi sannan ka samu na babu da zai lafiya ka gaishe shi domin ka haɗa kuɗin da ba za ka kai kuma aljanna sak wanda ya mutu wajen kare dukiyarsa shi ma mu mutu wasu masu ya mutu da ana kuma da shiga aljanna wanda ya karanta ayatul kursi ko bayan kowace sallar farilla to tsakanin shi da aljanna mutuwa mutuwa cikin sallar shiga aljanna sai da bai fito wala da bai ba dan da yana da ta ku shi duk bayan da barna amma ba da imani da kuma da da yana da imani da Qur'ani da da da Allah to yadda ya samu wancan abin to shikenan in dai ya mutu yana da karan tsarin kursu duk bayan sallar farilla to mutuwa ta kawai da bai ba shi ba da shiga aljanna ba wanda yake karanta suratul mulk tabaraka alladhi bi yadihi mulku ayat 30 nan ko wata rana shi ma yake mutu shiga aljanna wanda yake karin sauƙin ikhlasi saboda abin da ta kunsa na sufofin Allah ya ji shi ma yana son haka to shi ma zai shiga aljanna wanda yake sujudu tilawa in ya karanta ayat Qur'ani da ke da sujuda ya yi sujuda din to shaitan zai gudu yana ihu yana tusa yana cewa an ce in sujuda na ke ne ke kai wuta na shiga an ce sakata da sujuda ya yi ya shiga aljanna wanda ya ce kuma yin bara'a zai samu abubuwa da rubutu na farko zai ba aljanna na biyu zai samu farin ciki na uku za a biya masa bukatunsa na duniya da gaggawa in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake karanta sayyidul istighfar duk bayan sallah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dik ma fatatu abu laka bi ni'matika alayya wa abu laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yughfiru dhunuba illa anta manzo Allah kuma ce wanda ba ya karanta wannan ya mutu kafin lokaci na gaban sallah to zai shiga aljanna wanda ya kyautata wa dabbobi ya mutu ina da tabi'ar kyauta wa dabbobi amma kyautatawa ta imani ba kyautatawar da sure ba na ba da shi na da banza ne amma kai in saboda ka ga musulunci ya ce sai kai ka san ba a san ka cutar da dabba sai baka cutar da shi ba da ko kuma ba sai yake ba in ba da zama cutarwa ba haka kawai da ba da ma sai dan da cutarwa to ko haka ne ka je ka ba ta ka tauka ya mata kamar yadda wata ta tauka ya wa kare ga ta kawo ta ba da ruwa ya ta ta ta gaisa da ta ta ta kamar da saboda kishi aka gafarta mata zunubin ta kuma aka fata aljanna mutum ya zama ya kyauta da gaskiya kullum yana da tsarfaɗin gaskiya zai yadda ya wuce gaskiya kowane lokaci da ka zaka wanda da yake yawan azumin nafila to duk azumin yake guda yana nesan da kansa daga shiga wuta ne na tsawon tafiyar shiga arba'in yana tsara kusantar da kansa ga aljanna wanda yake a yi tsallolin farilla guda biyar da ya gari ne yana yi ko da wuce ba a bashi a cikin tafiye shi ma yake jera kwana arba'in yana yi zai shiga aljanna wanda yake kira ya sallar asubahi da sallar da asar ba na sakaci aikin wajen ba na yin a kan lokaci sallar asuba kallon fina-finai ko hirar dare ya hana shi kwanciya da wuri amma ba zai sa ya makara sallar asuba ba shi ba zai shiga aljanna na daga ayyukan da ke sa ba shiga aljanna yawaita na filfili gaba daya kai sai mai kiran sallah duk abin da ya faɗi ka faɗi sai wajen hayya hayya ka ce la hawla wala illa billah na sa ba ya shiga aljanna na tun da raka a hudu kafin sallar azhar da raka a hudu bayan sallar azhar na sa bawa ya shiga aljanna na tun da raka a goma sha biyu a cikin yini da dare na sa bawa ya shiga aljanna zikirin Allah bayan kowace sallar barilla tasbihi da subhanallah da tun da uku Allah ya tsare ko Allah ya uku, ko a Allah da uku, da kuma yin zikiri lokacin bacci na sa bawa ya shiga aljanna na tun da sallah a cikin jami'i dalilin ya shiga aljanna sassarwara da yanayi na shiga aljanna raka a biyu bayan alwala tare da zuciya na halarce ba tare da an yi tashin zuci ba na sa a shiga aljanna zikiri bayan alwala na kai wa aljanna tsara harshe da al'aura manzo da ba kuma ce da kai ya amince wani harshe bai fata da ta dace ba da ya karya ba bai ji ba sai ka za ka kaza ba ya tsara farki bai zina ba to ni kuma na lamunce masu aljanna yin tarbiyyar yaya mata kana da yaya mata guda ku kai tarbiyya ka dauki da wannan su har su girma har su aure dalilin ya shiga aljanna ko yan uwanka mata guda uku ka dauki nauyin su kai masu tarbiyya ka kula da su har su girma dalilin ya shiga aljanna hakuri da neman lada wajen Allah game da mutuwar yaya ko waɗansu masoyanka suka mutu ka hakura ka dauki ka nemi da wajen Allah dalilin ya shiga aljanna ya ta bashi da kake bi ga wanda ɗaya da iya biya sai ka ce jika an yabe maka dalilin ne na shiga aljanna hakuri lokacin da musulma ta same ka farko da bari sai ka hakura kai inna lillahi na inna da raji'un dalilin ne na shiga aljanna hakuri ga da ido mutum na da ido ya haka shi ya zama idan ya tsaya ko ya zama matsala ya makance ya hakura bai damuwa ya bar Allah dalilin ne na aljanna shigansa aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ce za a musanya mashi da aljanna kyautata magana ka faɗi magana ta gaskiya kai magana mai kyau da ciyar da abinci ga mabukaci ka haɗa birnin kana yi da ne zai shiga aljanna tawakkale ga Allah ya zama kana tawakkale ga Allah ba ka tanti duk abin da ya samu daga Allah da ne na shiga aljanna idan ba ka yi kai ba ka shishigi cikin addini ba ka wuce gona da yanayi ka haɗa wannan uku da yanayi na shiga aljanna lalantar masallaci ko yaushe duk sannan ka a masallaci za ka yi dalili ne na shiga aljanna zanzar jama'a da ke kan gaskiya ya zama kullum ya kana tare masu gaskiya ko mutalancinsu ko malayi na wasu ko malayi na wasu ko matalacinsu ko wata adawa ne yadda su ke kan gaskiya kana tare da su dalili ne na shiga aljanna ɗan uwa daga ƙarshe mun ji halittar aljanna mun ji abubuwa kaɗan daga shafuwa ta kunsa na ni'imomi da irin siffofin da take da shi da yadda zama cikinta zai zama da dalilin da ke sa a shige ta da kuma wasu daga cikin ayyuka da ka ba bawa dama shiga aljanna in ya mutu yana kai babban da shi ne ni da kai ne muka yi daga cikin waɗannan ayyuka din na ɗauka cewa zan abin abinda na shirya gabatarwa tun ma'awa ɗaya saboda na san ban samu lokacin shiryawa ba sai daga safiyar yau amma kuma Allah cikin ikon sa, sa'an nan kuma ga addu'an suliman sai ya zama duba shi har ma na wuce lokacin da aka ce za a yi sallar isha'i alaƙul saƙon dai guda ɗaya ne shi ne akwai mutuwa sannan kuma in an mutu ba dawowa akwai tashin kirama. za kuma a yi misali za a ba kowa sakamakonsa kuma wurare biyu ne ba ko dai aljanna ko wuta wuta ne kullum neman matsari muke da ita saboda haka ba ba ta cikin kullum kamusunmu ba ta cikin dictionary mu ba abin da dame mu da wuta alaka mu da wuta kawai kun dai imani a sanya mu ba abin da dame da ita mu dama na aljanna ne Na muke insha Allah to amma kuma ba zancen baki bane sai an yi aiki ne da kai mun yi aikin da za mu shiga aljanna ko ba ba wannan shine kawai abin da nake so in isar da shi na sako kafin in dakata sa'an kuma in tuna wannan magana da wani malami ya yi a cikin waɗansu 'yan baituka guda biyar kacar ko guda hudu ne ba inda yake cewa fasluk sabilar mustaqina wa zanna khairan bil karim wa quru kufaka khaifan wan nasu fi amrin azim imma ila dar shaqawat aw ila al-'id al-muqim fagnam hayataka washtahid washtahid wa tub ila rabbir rahim ta hanya masu tsoron Allah ka kuma kyautata zato na alkhairi da Allah ta'ala da karamci ka tana tsayuwar ka ranar kiyama a firgita a tsorace ga wata yana cikin al'amari mai girma kowa da shi wani gidan tarewa suke na Allah ta yi ko kuma zuwa ga gidan saukaka na dawwama mai matsayi mai girma saboda haka yanzu kana da rai ina da rai muna da rai mu mu ganin rayuwar mu ne kokari don ganin mun samu wannan aljanna ɗin sannan duka mu mutu ba zuwa ga Allah ubangiji mai rahama Allah ta baraka wa ta'ala ya samu dace mana muwafaqa ina godiya da su hukumar ko ta hukumar masallaci da suka ga dacewar a zo a gabatar da ɗan abin da ya samu duk da cewa ba abin da ya shigo da ne Abuja ba kenan amma na gode wa Allah da ya bani ikon ma aka sadu da 'yan uwa Allah ta'ala ya saka masu da alkhairi ga ɗan uwa Aliyu Aminu Gambale wanda muke cewa Baba Ali wanda na san dai ne sila tunda ina jin ne kawai da wani mutum da ya kakal suka san na shigo Abuja saboda ka duk wanda ya ganna Abuja inda ba ga tsayi ba to ta hanyar su ce kawai Allah ta'ala ya samu dace Allah ya saka mana alkhairi gaba daya ko da kuka dauki lokacin ku kila ma sun yi azumi na nafila da aka saba alhamis amma suka daure suka hakura don aji abin da ake so a isar da shi yasa ko Allah ta'ala ya saka mu kowa da alkhairi ya ba mu alkhairin da ke cikin magana ya kuma tsare mu daga cikin kurakurai abuwan da maɗi daidai daga Allah ne Allah ya ba mu lada ya ba mu aikon aiki da shi abin da na kuskure daga gare ni ne to kuma daga shaidan ba ruwan Allah da manzo Allah da kurakurai na ina roƙon Allah ya tsare mu da su ya tsare mu baki da ba mu yin gano su da mu jara Allah tabaraka wa ta'ala ya manna gam ta kata da samu cikin aljanna wa subhanaka Allah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah